وأنظرنا بهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا به من الحق بإذنه من bayan haka bayan mun gama ta'aliki ga abin da ya gabata sai kuma Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da mana bayanin cewa mutane wato ko dai zamanin annabi adamu alaihi salamu gaba ɗaya mutane suna ta aƙida ta musulunci babu wani al'ada ba wani sahihi ba wani abu don ba a san koyi ba don abin da asali musulunci kahirci ba koyi kuwa yake Allah ya ce kana nasu ummatan wahida mutane da sun zamo al'umma guda alal imani duk gaba ɗaya suna kan imani fakkarabu sai suka saba suka yi sabani da an amana ba'adun wa kafara ba sajin suka yi imani sajin suka kafirta to wannan sai ya zama sababiya fa ba sallahu nabiyyi sai Allah ya aiko da annabawa ilayhim zuwa gare su na suna masu albishir ga man amana wanda ya imani bil jannati da aljanna wa suna gargadin man kafara duk wanda ya da bin nari da wuta wa anzala ma'ahum alkitaba sai Allah ya saukar da littafi tare da waɗannan annabawa bil haqqi da gaskiya ya kuma bayanan nasu don shi annabi ya yi hukunci da wannan littafi tsakanin mutane fi maktalahu fi da sun kai saɓani da yesu min amri dinin al'amari addini wa ba wanda sun ka saba cikin littafin ko cikin addini illa alladina utu sai waɗannan da an ka ba littafi al'umman nan da an ka aiko annabi cikin su fa amana ba'dun wa kafar ba'd sake suka yi imani sake sun ka kafirka min ba da ma al albayyinat bayan hujjoji da dalilai sun zo musu ay hujjoji zahira sune hujjoji bayyanannu ala tauhidi akan tauhidi bayan duk wannan ya zo sai suka kafirta bagayan saboda hasada min alkafirin ta kafirai bainahum tsakanin su fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limaktalabu fihi da abinda suka sabani cikin sa min alhaqi na gaskiya da iznihi da izinin sa da nuhin sa shi Allah wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so hidayata shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ita ce hanya ta gaskiya wani zala aya mai zuwa ta sauka fi jihadin cikin wata wahala asabal musulmi na wata ta samu musulmi a wurin yaki, sai Allah ya ce an hafidu wa an farakul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum massakum al-ba'sa wa ad-dara'u wa zilzilu hatta yaqulu rasulu والذين na معه متين قربا ألا إن نصر الله قريب أم بمعنى بل وتعتبرنا أم تنا دمنا آآ a sirtu yanzu kuna zato ku musulmi an ta da janata ku shige aljanna daga ɗaya an sama suna usmanu kawai dai an sama suna usmanu ko makaranta baka je ba sai a ce tashi ma ni shige aljanna tana yiwa sai ba yiwa wala ma ya ci kuma masalul na kalau min qabl min ku shin ko ko misalin waɗanda sun ka shuɗe gabanin ku bai zo muku ba min almu'minin na mu'minai min almuhani na jarrabobi bai zo muku ba ya zo ko to ka kama sababu ku yi hankuri kamar yadda suka yi hankuri su waɗanda da zuwa gabace ku masarhum alba'sa anani na talauci ya shahe su ra da tsananin cuta ta jiki ta rashin lahiya da raununuka wurin yaƙi ya shahe su wa zulzulu kuma an tadan musu da hankali an girgiza su ai uzu bi anwa'il bala'i an girgiza su an daga musu hankali da bala'o'i daban-daban hatta yaqulu rasul ko hatta yaqulu rasul don nazuwar rafi ko ka ce hatta ya kula akwai an ko hatta ya kulu babu an ai hatta kala rasulu har manzon da aka tare da su yace na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi istifda'an lin nasar saboda sun ga jinkirin zuwan taimakon Allah litanahi shiddati alaihim saboda tsanani ya kai ko a ya kai karshe da su sun ka mata ya fi nasarullahi yaushe ne taimakon Allah da ya mana alkawari zai zo allazi wa adu inna wanda an ka muna alkawali fa ujibu min ibadillah sai aka amsa musu daga wajen Allah cewa ku yi hankuli ala ku saurara inna nasarallahi qarib taimakon Allah kusa yake yana zuwa kar ku damu ai itiyanu zuwan sa qaribun kusa ne to in dai har zai zama annabi da sahabbansa za su kai ga wannan hali har annabi ya koma yana cewa yanzu taimakon Allah zai zo mana bayan ya yi imani Allah ya sanar da shi zai taimake shi kuma lalle gaskiya ne zai taimake shi amma wahala ta kai musu ko a'a har sun zo suna cewa yanzu taimakon zai zo to balle kai kai da komi ba kai ba ba abin da kai illa daga ma yan uwanka hankali musulmi ko inda arnan ma baka je ba sai an ce ka ta a ana zai ka ce sai ka gyara musulmi to wani gyara za ka yi musu ka yi su kyautatuwa ne in lalacewa sun kai tare da kai an ka lalace don nan kan yadda cikin su saboda haka wato bai yiwuwa mutum ya shiga aljanna bai wahala ba shi an ma'anar wannan aya ka ce za ka shiga aljanna da basilin da kafa sai ka ci kaji ta kunshi da na a ce mata shi shehu shi dai aljanna <laughs> wannan bai yiwuwa ba shi ba eh, bai yiwuwa ba a yi ba ko ba za a yi ba basilin don ɗaya ka taho zamanin basilin ka shafa basilin da dogon wando da irin kagiyar gazan na muka shi ke nan da sai ka tahe zugai zugai ka ta samu aljanna don ɗaya ana ce ma ke ku, ko abdullahi to ba haka bane saboda haka wanda duka tunanin haka ya waye ba daidai ba kuma babu wani zamani zamanin fitina zamanin jaraba kuma zamanin gada muke ciki saboda kun gani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kira a makka an matsa mai a makka ya tashi da makka ya koma madina da ya je madina ya tsere lokacin da ya je madina ya kama daular musulunci babu wani tahiri wanda ya isa daga makka ya tashi ya don yana mobile ko don yana wani dan sanda ko yana soja ya je ya kamo wani can cikin magoya bayan manzon Allah ba shi manzon Allah ba cikin magoya bayan sa ba mai kamuwa a madina to yau da manzon Allah na nan ba a ce yau ne Allah ya aiko shi Madina ba ta isa ta hijira don da Madina da Makka duk karkashin gwamnati guda suke an gane Madina wani sitet ne daga cikin sitet na Saudiya don haka wanda yake hijira bai tsere ba inda yau ne za a yi hijira to dole sai annabi ya kai wajen Italiya ko Aramci a ce ya je Suriya sai ya je ya nemi haɗin gwiwa da gwamnatin suriya ta ɓata da gwamnatin saudiya sannan ya zama in ba ta yarda ba ko roshi za ta ko ta kore da nan ta ce ba mu yarda ba muna hulɗa da bulmaki muna zaune lahiya da saudiya don haka ba ka zama nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wani zamani zai zo wanda yake lokacin nan wanda zai jinke addini ne alqadir ala dinihi kalqadir ala jamratin minan nabi wanda ya rike addini ne daidai yake da wanda ya ɗauki gaushin wuta ya rike ga hannu gaushin wuta ka kama garwashin wuta ka rike ga hannu yana ci to rike addini annabi ya ce wani zamani zai zo rike addini a wannan zamani kamar rike garwashin wuta ne da hannu waye zai iya rike garwashin wuta da hannu sai mai dauriya shehu usman dan ya yi kira a nan ƙasar gobe amma lokacin da an ka matsa mai ya tashi ya hijira ya je nan yamma da kwanni kilomita shida tsakanin garin kwanni da inda shehu yake ya zama ne nan ya tsere ma kasar gobir gaba ɗaya a wannan lokaci babu wani ɗan sanda ko sojan gobir wanda ya isa ya je ya kamo wani ɗaya daga cikin magoya bayan shehu usman ɗan godiyo balle a ce ma ya kamo shehu ɗan godiyo to a yau inda yau ne wannan wurin inda shehu ya je ya zauna sunan shi gudu to ba ta isa shehu hijira duk da yake ba cikin ƙasar Najeriya take ba ƙasar abin nan ce Niger ce a cikin state ɗin da ake kira state ɗin tawa amma nan da shehu ya zauna daga nan zakuwa ainihin da kwatar gobe ta hiyar yi ne ya ya tsere to in yau ne yana yi wa nan ya shehu mu hijira amma da shada'i sai in gwamnatin Nijar ta malam Ba'are ta yarda dole gwamnatin Ba'are ta yarda ta karɓi zaɓuncin shehu ta ba shi mahaka inda zai tsaya ya yaƙi gwamnatin Najeriya to kun ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lil minhum yawma idhin ajru 50 wanda ya aikin musulunci a wannan lokaci yana da ladan mutum hamsin ƙalu sun ka ce ma annabi hamsuna minna auyin minhum shin hamsin cikin su mutanen wannan zamani ko ko hamsin cikin mu musa habanka ƙala bal minku annabi ya ce a'a ba cikin su ba hamsin cikin ku domin yanzu mun kai a nan duniya ba mu je lahira ba tukuna mun kai yanzu mun kai ya kula yau mai izan ainihin mafar a nan duniya yanzu in ka diba eh, sha'anin musulunci sai ka ga ina ne wurin gudu in ka tafi Nijar a ce ba ko kake in ka je Nijar a ce abin nan taji a ce ba ko kake in ka tafi Kamaru a ce ba ko kake in ka je nan Benin Republic sai a ce ba ko kake in ka tafi Gini a ce ba ko kake da balle ka tafi Amurka ta Kudu to ina ne gida nan ko inda duk ka zauna kana karkashin sutar kana karkashin lokal gama GDO da ciyaman suna nan suna jira su ji abin da za ka faɗi su aza maka lamba in ka yi ƙarfin su su ce su za hannu in ka yi ƙarfin su sai ka ga mobile sun taho daga gadara to saboda haka aikin musulunci a wannan zamani yana buƙatar tunani mai zurfi yana buƙatar haɗa kai ba ya yi ƙarfin mutum guda ya ce shi kaɗai zai ɗebi wasu ɗan mutane wai shi ne aikin musulunci wannan zamanin da muke ciki ba irin wannan zamani ba irin wannan zamanin ba zamani ne wanda kana bukatar ka gayyaci musulmi gaba ɗaya a yarda za a yi in ya so a tunkari abin gaba ɗaya mai mutuwa ya mutu mai rayuwa shi rayuwa ta nasara haka musulunci yake amma da zaran ka kawo kungiya ƙungiya kace ƙungiya gare ka to da ita za ka yi musulunci to ƙungiyar ba ta ko kaiwa ga gwamnati sauran waɗanda ba su cikin ta su za su kama haɗa da kai haka ƙari ba ku kulla komi ba haka mutu da kai da su duk ba ku kulla komi kai ba ka yi ba su ba su bari ka yi ba su kuma ba su ba haka za a taru a lalace kana jiwa su da kablalon suna jiwa ka har wanda bai gane addinin bai rasa wazai da kai da su duk abu ya lalata to Allah ya kiyaye mu don haka Allah ya muna kashe ni kuma aka zo da irin wa'annan misalan don kasancewa ba aiki ne mai sauki ba Allah ya sa mu gane to mu ci gaba ya يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم cikin karatun mu na jiya Allah ya ce wa an fiku fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar da dukiyarku a cikin ɗaukar kalmar Allah kar ku jefa kanunku cikin halaka to sahabbai sai suka zo suna tambaya annabi menene ya kamata a bayar kuma wada a ba Allah ya ce yas'alunaka suna tambaya kama za yin fiqun menene za su ciyar allazi yunfiquna wanda suke ciyar da shi menene za su bayar wasa'il an ce wanda ya wannan tambaya shine amrun jamu amru dan jamu wa kana shaykhan ya zama dattijo ne za malin ma'abucin dukiya فسأل النبي صلى ya tambayi annabi amma النبي عما wa alaman من ينفقه wato ni zai ciyar kuma wa zai ba me zai bayar kuma in zai bai waje ba nawa ya kamata ya bayar kuma wa ya kamata ya ba shine tambayar kullum Allah yake ka ce musu ma duk abin da kun ka ciyar min khairi na alheri wannan bayanin bayani ne lima da ita ma shamilun lil qalil ya hada kaɗan ya haɗa mai yawa wa bayanin bayanun munfaqi kuma cikin sa akwai bayanin abinda ake ciyarwa allazi huwa ahadu shiqayyi su'al wanda shine ɗaya daga cikin barayi biyu na tambayoyin da an kai wa ajaba ya amsa anil masrafi wajen da za a bayar allazi huwa shaqqul akhar wanda shine bare na biyu ko bangare na biyu na tambaya abinda za a bayar da inda za a basu basuwa to in za a ciyar na farko falil walidai a fara da iyaye a kyautata ma iyaye a ciyar da su gwargwadon abin da suke bukata na sutura da abinci da wurin kwana mai kyawu wal na sannan a fara da dangi yan uwa na kusa wal ma sannan ya gangara zuwa wurin marayu waɗanda iyayensu sun ka mutu suna ƙanana ba su balaga ba wal masakin sannan ya wuce ga miskinai waɗanda suke talakawan gari marasa abinci wannan sabili sannan da kuma baƙi waɗanda sun hito daga wani gari zuwa wani gari domin ba ko in ya zo ga gari guzuri na ya ƙare wanda ne taimako a masallaci ba taimake shi ba to zai zama abun mamaki da daddare in yana da bindiga ya shiga wani gida ya samu kudin guzuri ya wuce eh to garin su ne to garin su ba garin su ba Ba haka don ya shiga ya kaci na guzuri ya shiga mota ya kai ya kai ni an kai ko kashe wani in dai ba Allah yake jin tsoro ba shike ba kashe kanin uwa ta balle kanin uba ne ba a yi mai goni don ba ganin su bane ba kashe kowa ba illa mutanen garin da sun ka hana mai abinci ku duba annabi Musa alaihi salam annabi Musa annabi Allah ne annabi Hadiru annabi Allah ne ya aka yi da suka zo wani gari istala'a ma ahla qaryati sun nemi mutanen gari su ba su abinci fa a ko suka ki an yi dai an yi dai tuhuma su ba su wurin bakunci wato su kai bakunci sai ga na ana cikin haka sai ga katanga a yi da an kabba katanga ta karkace tana tattalin waduwa ba a kamahu annabi hadiru ya kame katanga ya yi yi annabi musa ya ce mai da ka bari ta fadi a yi jinga da mu mutayar <laughs> kaga annabi ne ma annabi Allah ne ba mugunta ba ce yake za ka bari sai ta faɗi ƙasa sannan a yi jinya tunda ba mutane kirki ba ne shi yasa duk wurin ciyarwa sai a ciyar da bako in bako ya zo ga gari an ka kyautata mai sai ya muku addu'a ya tafi idan ya zo kun ka mugduna mai to sai ya mugu abu ya tafi duk da kun ka yi mai tafiya ga yi ko ya yi muku abin kirki ko ya yi muku mugu abu to me ya kamata ku yi tunda dai abinda za ku bashi wanda zai muku abin kirkin nan ba wani abu ne mai yawa ba to ku bashi sai ya kai cikin alheri da ya muku addu'a kuma ya je wani gari can ya yabe ku ya ce kai mutanen gari kaza suna da kirki to don haka Allah ya ce to da su ibnu sabil shi ma a bashi wani abu ai hum auladi waɗannan su suka yi cancanta da wannan abin da za a bayar na ciyarwa wa ma tunfiqu wa ma taf'alu min khairin duk abinda kun ka aikata na alheri ciyarwa ne ko wanin sa fa inna allaha bihi alim allah masani ne da wannan ajal fa mujajin alaihi kuma ba da sakamako ne akan sa da mu ci gaba kutiba alaikum alqital wa huwa qur'un lakum wa abi an taqrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa abi da cewa a ciyar don yin jihadi bai yi sai da dukiya don haka aka fara maganar jihadin dukiya kame a yi maganar jihadi da rai a cikin qur'ani akwai an bi fi sabilillahi ko jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum akwai guda bakwai to shidda duka an gabatar da amwalu akan nafsu guda ce wadda adda nafsu kamin malu don haka jihadin dukiya ya fi tsanani bisa ga jihadi da rai don so da yawa in mutum ya ga dukiyarsa za ta salwanta to zai yi kokari ya kutsa ransa ko da zai rasa ran don ya tsira da dukiya da haka Allah ya ce kutiba alaikum alqital an wajabta yin yaƙi da kafirai akan wa huwa shi kuma yaƙin nan kurhun lakum abinki ne gare ku ba mai son ya je ya mutu tab'an ga dabi'a le mashaqqati saboda wahala ce ko da ba a mutu ba za a wahala wurin yaƙi amma duk da haka wasa asa an takara shay'an yana yiwuwa ku kyamace abu wa huwa khairul alhali kuma shine alheri gare ku wa sai an tuhibbu shay'an kuma yana yiwa kuso so abu wa huwa sharrul lakum shine sharri gare ku limailin nafsi ila shawati domin rai kullum tana karkata zuwa ga shawoyi almujibatu li halakiha wadda take wajabta halakarta wani furiha sannan da gudun rai an takalifatu daga bayin wahalhalu na ayyuka almujibatu li sa'adatiha wanda suke wajabta arzikinta fala alla lakum bil qital yana yiwa gare ku a cikin yaki wa in karitumu ko da kuke kin yaki ya zamo khairan alheri la'anna fihi imma zafar wa al ganima, domin cikin yaki ko dai ku ci nasara ku samu ganima aw shahada wal ajr ko kuma ku yi shahada ku samu ladan lahira ku samu babban matsayi wa fi cikin barin jihadi kuwa wa in ahbabtumuhu ko da yake kuna so nayi sharra akwai sharri لأن فيه الذل والفقر domin cikin rashin jihadi akwai kaskanci da talauci wa hirmanul ajr da kuma haramtar lada ba ku samu lada wurin Allah ba wallahu ya'lam Allah shi ya san a ma huwa khairul abin da alheri gare ku wa antum alamu ta'lamuna zalika amma ku ba ku san haka ba don haka fabadiru ila ma ya'murukum bi ku yi gaugawa ku aikata abinda Allah ka umarnin ku da yi wa arsala nabi sallallahu alaihi wa sallam awwala sarayahu annabi ya tura farkon karamin yakin sa wa alaiha abdullahi ibn wanda aka komanda wannan yaki shine abdullahi Ɗan jahash fa qatalul mushrikin suka yaki kafirai wa qatalu ibn al sun ta kashe wani kahiri da ake cewa dan hadarani akhira yawmin karshen yini min jumadal akhira na jumadal akhira walta basa alaihim sai al'amari ya rikice musu bi da watan rajab تعيرهم الكفار سي كاهرين سنك عيبة تاسو جفت هلال سنك تسون على كأياكي تكن وترجب وان ديكينا تكن وتنيمة سؤال برما فنزل في آية الصفقة يقالون قال شعر الحرم قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإن درجات أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن ابتداؤوا ومن يرتد منكم عن دينه فيقول هو كافر فأولئك ka habila ka ma dun yi wa wa ula biya Wasu ta wato suna tambaya ka game da wata mai alfarma. Italifi yaƙi a cikin sayaya. yaya. qul Allah ya ka ce ka gaya musu kitalin fihi Kabiru. Lallai yaki cikin wata mai alfarma abu ne mai girma azimun wajira mai girma ne ta gehen zunubi wa sabbin an sabilillahi sai dai kange mutane da bin hanya Allah wa kurrihi da kuma kahirta da Allah wa sabbin da kange mutane anan naziril harami daga shiga masallaci mai alfarma na makka wa ikraju ali da hitar da mutanen masallacin nan daga masallaci shine annabi sallallahu alaihi wa da mu'minai to waɗannan ayyuka akbaru sun yi girman zurzuzan zunubi inda Allah a wurin Allah ne da zai daga yake cikin wata mai alfarma wal fitnatu sannan kahirci minkun na ku ku kafirai akbaru min alqatl ya yi girma daga kashe ku a cikin wata mai alfarma wala ya zalu na kafirai ba su gushe ba yuqatilu nakum suna ya ku ya ku mu'minai hatta yaruddukum an dinikum har sai sun mayar da ku daga barin addinin ku zuwa ga kafirci in ta dawo idan sun samu iko la qaddara Allah kada Allah shi kaddara haka wa man yartad minkum an duk wanda ya yi ridda daga cikin ku ya bar addini ne fa ya mutu ayyan mutu huwa kafirin yana kafiri fa ulaika hadadat amalu wa'annan ayyukan su gaba ɗaya ta ɓaci ayyukan da sun ka aikata na kwarai fi duniya wal akhirati duniya da lahira fala tidada biha ba alisahi da ayyukan da sun ka aikata wala sawaba alaiha kuma babu lada ga waɗannan ayyuka da sun ka aikata wa taqayyid bil mauti alaihi inda an ka kayyade an ka ce ya mutu har mutu an kayyade da mutuwa yufidu wannan ya fa'idantar da annahu law raja'a cewa da mutum ya dawo irin islami da musulunci ya tuba tun bai mutu ba lam yabtul amalu da aikin sa bai baci ba fa yusabu alaihi za a bai sakamako a kansa wala yajidu bai sake shi ba kal hajji aw hajji masalan da misali wa alaihi shari wannan shi an ra'ayin imamu shafi. amma ra'ayin imamu malik idan mutum ya yi lidda ko ya dawo musulunci duk aikan da ya sun baci sai dai wasu sababbi eh amma imamu shafi yana ganin in mu ya tuba bai mutu yana kafiri ba ya dawo to ayyukansa sun dawo kamar yadda ya dawo ayyukansa duk sun dawo eh amma imam maliki ya yi matsawa yana ganin inda dai an kai ridda to addinin duk da an kai duk abin da an ka aikata tauhidi sallah azumi zakka hajji umra da da hadda zaman mutum saurayi ko da yayi amri ya haihu ya'ya barkatai to in yayi ridda yanzu in ya dawo ya komo saurayi in yayi zina bulala kaji za a mai ba a za a gani shi wancan amran nashi babban ba ya komo ruwa da imam maliki hmm. eh wa ula'ika sannan wa'annan wanda suka yi ridda kuma sun mutu suna kafirai ashabun na da su ne abokan wuta yan wuta kun fiya kaliduna su suna madawwaman zama cikin wuta in sun shiga babu wuta har abada wala ma zanna sariya yayin da su wa'annan yaƙi wannan bataliya da annabi ya tura suka zace annahu su in salimu min al in har sun kubuta tunda an ce yanzu an dauke musu zunubi ko sun yaƙi cikin wata mai ma an ce ba komi suka ce to idan an mun tsire daga zunubi wala ya sulu lam ajr la da ka babu an dai ta salama alam eh in dai babu zunubi to ba lada kuwa nazala sai aya ta sauka إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na ƙwarai ai fara ku sun kai wa hajaru sun kai wallazi na hajaru wanda sun kai hijira fara ku audanan sun karabu da ƙasa haihuwarsu da ƙasar zamansu wa jahadu fi sabilillahi sun kai jihadi domin ɗaukakawa kalmar Allah ai da ila idini don ɗaukaka addinin Allah ulaika yarjuna rahmatullah wa'annan suna ƙamnar rahama Allah ai tawabahu la da Allah wallahu gafurun Allah mai gafara ne lil mu'mini ga mu'minai rahimu mai jin kai da su saboda haka yayin da suka ce to idan mun tsira dai zunubi bai same mu ba to lada kan babu sai Allah ya ce a'a lada ma tana ba ku da zunubi kuma lada tana saboda haka to bayan mun gama bayanin jihadi sai muka sai kuma a dawo kan magana aya ta biyu daga cikin ayoyin da Allah ya saukar wajen tarbiyyar musulmi game da raba su da shan giya wanda yake yayi kane kane ya zama al'ada tabbatatta a cikin larabawa kamin zuwa musulunci to mu ci gaba ya qaluna ka anil khamri wal maisir qul bihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ismuhuma الماء ويسألونك ماذا ينفقون قل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم Allah madaukin sarki ya ce yas'alunaka suna tambaya ka anil khamr wal game da sha'anin giya da caca ayyul shi ne ta ta ma hukumu ma ne hukuncin su wallahu Allah ce ka ce da su fihi ma cikin ta'adihi ma cikin amfani da giya da caca. ismun kabirun akwai zunubi mai girma ai azimu mai girma wato an ka bashi sifa ismun kabirun an ka bashi sifa mai girma lama yahsulu don abin da yake tabbata da sababihima saboda giya da caca min al wal mushatamati na husumomi da zage-zage kasan ɗan giya ya yi kowa iya zagi ya yi kowa iya husuma ba kaular fushi da zancen albasha wa manazir sannan da ɗan amfanoni yan kaɗan da nasu ga mutane bin lazzati wal farq jin daɗi da farin ciki bil khamr da giya wa isabatul mali bila sannan da samun kuɗi bisa tabarma wato babu wa ba wata wahala fil mai sirri wajen caca wai no ma sai dai zunubin su ma in shawa an mu abin da yake faruwa da gare su min fasiri na karna. akbar ya yi girma min na kima daga wannan amfanin nasu wannan shi a bayanin da Allah ya yi kun ga ba a ce ka a sha giya ba amma an yi bayani yadda abin yake to wala ma na zalat yayin da wannan aya ta sauka shariba ha wasu mutane suka ce ai ba hana ba sun ka ci gaba da sha wamta na akaru da sun ka ce kai da dai illa ta yawa mun bai sun ka sake suka bani ila an harrama da ayatul ma'ida har waccan aya da za ta zo cikin suratul ma'ida ta zo ta kawo doka ta ba gaba ɗaya an ka ce an haramta bayan wannan wa yasalunaka kuma suna tambaya ka ma za yin fiqun menene gwargwadon abin da za su ciyar ma kadar ni a gwargwadon yawa ne kul Allah yace kace musu an kul afwa ku ciyar da saura ayil fadil anil haja shine abin da ya rage bayan biyan bukata wala tun ta ta juna ilayhi kar ku ciyar da duk abin da kuke bukata ka kwashe duk abincin da za a tuka cikin gida ka mika ma masu bukata wato bai yiwu an fusa in kun yi haka sai hukuma kuma masu bara ku to zakka kanan kazalika a waye da Allah yake bayani ai kama bayyana lakum ma zikira kamar da ya bayyana abin da aka ambata gare ku يبين الله لكم الآيات هكا الله يكي مكو بيان آيوي دلا دلا لا لكم تتفكرون قوتي وكوزا قوتنا نن الأمل الدين في في الدنيا والآخرة ويفعلون عن يتامي قل صلاح لهم خير وإن تخاللوهم فإجوار والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأحنتكم إن الله عبيد حكيم الله يبان آيه جليك لا لكم تتفكرون كوكو تناني في أمر الدنيا والآخرة تجمد الأمر الدنيا دون الآخرة فتأخذون كويلك بالأسلحة لكم Ba abin da ya zama maslaha gare ku fihi ma cikin al'amarin duniya da al'amarin lahira wa ka aliyata ma kuma suna tambaya ta game da sha'anin marayu wa ma yalqawnahu da abin da suke gamuwa da shi min haraji na kunci na damuwa fi sha'anin da sha'anin marayu bayan aka wakaluhum idan sun ci tare da su ya aka musa su yi laifi bayan azalu malam in sun ka ware dukiyar marayu sun ka aje ta daban ne amwali daga dukiyoyinsu wa sana'u lahu da'ama sun ka aikata musu abinci wa dan su kadai da harajin shi ma nan damuwa ce wani kunci ne Allah ya ce ulka ce islahun lahum jara dukiya ga marayu fi amwalin da dukiyarsu bitan ne yake hada dadar da ita wa mudakala tukun da kuma shiga ku cikin wannan dukiyar ta marayu khairu shi alheri min tarki zalika daga barin shiga cikin ta wa in tu khalidu idan kun kai hulɗa da su ai tuku da na kun da nafqatihim idan kun ka garwaya abincin ku da naku kun ka ci tare fa ikhwanukum to ƴan uwanku da ne kawai ikhwanukum bi din su ƴan uwanku ne ga addini wa min al akhi da daga cikin abin da a sha'anin dan uwa an yi khalid akawu shine ya hulɗa da dan uwansa ai malakum zalika ai kuna da dama ku yi haka da wallahu ya'lamu musu da Allah ya san wanda an mabannaci li amwalin ga dukiyarsu bi mukhalafatihi da hullarsa min al-muslihi daga wanda ke gyarawa da haga dukiyar kawai jaji kullum minhuma Allah na sakan kama kowanne daga cikin mai gyara da mai banna walau sha Allah la'anatakum da Allah ya so da ya tsananta muku da ya kuntata muku ai la alaikum da ya kuntata akan ku da tahrimin mukhalafati ya zan ya harantar da hulɗa tsakanin ku da su inna allaha azizun allah mabuwayi ne galibin al'amri mari da yake al'amarinsa hakimin gwani ne fi sun yi cikin ayyukansa ko ni allah ya aikata to akwai hikimomi ciki waɗanda ba su da iyaka ba wanda ya san yawan sai shi na'am ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولعمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك الهداية والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون to Allah ya ce wala tankihul mushrikati ku musulmi maza kada ku auri arna mata su ne mushrikai ai la ta tazawwaju ka ku yi aure ayyuhal muslimuna ya ku musulmi maza ka ku aure al mushrikati mushrikai wato su ne arna wadda take kahira ba ta addinin yahudanci ba ta addinin kirista ita ce kahira armiya ayal kafira ce hatta yi minna har sai sun yi imani wala amatun mu'minatu wallahi auren baiwa mu'mina duk da yake in ka haihu da ita ɗanka zai zama bawan wani khairun min mushrikatin yahi alheri daga ka aure armiya kurratin wadda take biya la'anna sababan nuzuliha domin sababin saukar wannan aya al'ai shine aibata wani da an kai alaman tazawwaja a mata akan ya auri baiwa wa targibu da kwadaitar da shi bi nikahin hurratin mushrika ya je ya auri iya wadda armiya Allah ya ce to ka ai walau ajabarkum ko da armiyan nan ta ba ku shawa li jamaliha wa maliha saboda kyawun da take da shi da kuma dukiyar da tattara wa hadha wannan an keɓance shi da gairin kitabiyat banda kitabawa to banda kirista banda bayahuda da ta sanar da waccan ta ce wal musalatu minal ladina utul kitaba tsararrun mata waɗanda sun ne kansu daga zina daga cikin waɗanda an ka ba littafi yahudawa ko kiristoci ya halatta musulmi shi aure su ko su kuma da shari'a duk mutumin da zai aure kirista ta mai da iya ne kirista haramu ne shi aure kirista wannan bai da imanin da ya isa ya aure kirista eh ko zamanin can da wato kamin a ba mutum dama shi aure kirista sai an ga irin kamun yansa ga musulunci mutane biyu sun zo wurin sayar na umar suka ce suna so su aure kiristoci an ka ba guda dama an ka hana daya da usman da affana da huzaifatun da yamani kowannen su ya ga kirista yana so ya aura da sun ka taho fada dukkan su ministoci ne yan majalisa ne na umar sai na umar ya ce ma usman ya je ya aure kirista babu komai ya aure ta ta musulunta amma huzaifa an ka hana shi saboda an ga ramminsa yana iya jan sa ko dai kiya ne zuwan kiristoci ko kuma shi kansa don haka an ka hana shi illolin auren kiristoci yana nan tare da mu yanzu da yawa da yawa sojan da ya auri kirista ko dai ta raba shi da garinsu ko kuma ɗaya ne gaba ɗaya su suna zuwa coci ba shi da abin da zai ci suna nan da yawa Allah ya kiyaye bayan wannan wala tunkihul kina kuma kar ku aurar da ɗayan ku mata ga kahirai da arna maza ayil kufa min alladina utul kitaba wanda an ka balitai kada ku ba kada ku ba su ɗayan ku aure wato can ya halatta musulmi ya aure kirista mace amma bai halatta musulma ta aure kirista ne Ba halatta ba an yarda mu ɗauko amma kan mu kai musu addinin mu bai yarda mu kai musu namu ba hatta yi har sai sun yi imani idan kirista ya ce yana son ɗiyan musulmi sai a gitta mai sallah in ya yi sallah a bashi in an amince mai in bai zan mayaudari ba dan akwai wani mayaudari wanda ya taho nan maiduguri ya aure ɗiyan wani babban mutum daga cikin mutanen maiduguri sai da ta haihi ‘ya'ya wajen hudu ko biyar ko shidda sai ya ridda ta yi ta yi yadda za ta yi ta raba shi da ‘ya'yan nan ƙarshe dai ‘ya'yan ya kwashe abin ya kai su makaranta suna ta suna ta tahirci ɗaya daga cikin manyan mutanen maiduguri wannan kuma yana nan yanzu cikin gwamnati kane kane dogon yaro joshua eh ina ji an san an san an san ya kowa ya aura mai dubu sai ya ce musu kamin ya daura daura auren sai da ya ce yayar da zai sallah an ka ba ya suna na musulunci yayi ta ta sallah nan mai dubu yayi ta sallah sai da kiyasu kai na jin tsakanin hudu ko biyar ko shidda sai ya nuna mata shi fa bai sallah ya tura akwai lokacin da ya tura a kwasu ƴaƴan ta ɗauki bindiga ta ko wani iso tana harbi to da yake mu ko swantaccen mutane ne dan kamata yayi lokacin a kwashe a kai su makka ta a sa su makaranta to ba wanda ya bata goyon baya kai ihu har kan gaji a matsayinta na mace ya ba yi an ka zo an kwashe ɗaya an ka batun ta su ko dai ta zama kahira ta bi su can aika kayancin ko kuma ta zauna ita kadai haka aka yi to don haka an hana ko da mutum ya musulunta to ba za a bashi ɗayan musulmi ba sai in an tabbatar da ba don ta musulunta ba eh sai an tabbatar ni kai rana akwai wata wadda ta musulunta gidana da ta musulunta sai wani bakatare ya zo shi ma yan musulunta sai ne hada su aure to na yi da na sani sai da ta haihu biyu bayan rikicin zango shi baka bakatare da sai ya yi da ya kwashe ta za ka basa inda suke ba kuma a hannunta akwai dan musulmi isa haka yanzu haka yana ta hannunta wanda ta haifa kamin ta aure wannan mutum sunanta zainab da zai da haka ko da ya musulunta in dai don ya kai musulunta to ka kai shi makaranta ka ce ita wannan yariya na riga na yi mata miji a bari sai an jarraba sai an sai an dafa shi da ruwan musulunci ya yi romo an sha an ji daɗi tukuna sannan a bashi ɗiyawa eh da haka Allah ya hana wato kar a shi sai ya yi imani wala abdul mu'minin kuma lalle bawa ka ɗauki ɗiyarka ka ba da ita aure ga bawa mu'mini khairun yahi alheri min mushrikin daga ka ba arna walau ajabaku ko da arnan nan ya baka shawa limalihi wa jamali don yawan dukiya kai ko don yawan kyawu ne kakka ba shi abu ula'ika waɗannan kahirai ya da'una ilan nar suna gayyatar mutane ne zuwa wuta da du'a'in da kiran su ilal amali mujib laha zuwa ga aiki wanda zai wajabta wa mutum shiga wuta fala tariku munaka hatin ga haka aure da su bai dace ba wallahu yad'u Allah yana kira ala lisani rusuli ta hanyar harshen manzanninsa ila jannati zuwa aljanna wal maghfirati da gafara ai amalin muji lahu shine yin aiki wanda yake shiga shigar da mutum cikin gafara da aljanna bi ilmi kuma su annabawan nan suna kira da izinin Allah ai bi iradati da nuhin Allah fata jibu ijabatu ya waje ba ka amsa ma kiran Allah ka aurar da diyarka ga waliyan Allah wato masoya Allah wayi bayyana ayati lin nasi kuma Allah yana bayyanar da ayoyinsa ga mutane yata yatadhakkarun ko za su tuna su azantu su bi abin da Allah ya ce na'am ويسألونك عن المجير قل هو عظيم فاعتذر النساء في المجير ولا تقربوهن حتى يطهرن أمرنا فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتذكرين To, ga wata aya ita kuma wadda take kora wasu wata kungiya ta kungiyar kazamai da an ka samu kahota yanzu Kaduna. Akwai kungiyar azamai nan Kaduna wanda jagoran ta shine dan gungu. ƙungiyar ƙazamai sun halatta mace ta kwana da mijinta tana jini eh, miji na iya take mata sai da jini ta yi sallah da jini ta yi azumi da jini ƙungiyar ƙazamai ƙungiyar ɗan gungu eh, ƙungiyar azamai ƙungiyar ɗan gungu to aya ta Allah ta ce wa yas'alunaka sahabbai suna tambayar ka ya rasulullahi anil mahim daga sha'anin haida. ko ita haira ko ko wurin da ake haira da shi ma za yi adadin da sa'ibihi ne za a aikata da mata lokacin da suke haira shin ana kwana da su ko ba a kwana da su Allah ya ce ma annabi ya ba su habbai amsa kulka ce huwa wannan wurin azan azanta ce kazurin azanta ce wurin lokacin haira fa ta dilun nisa a ku nisanci mata ai uku ku wada a hunna ku bar takin mata bil lokacin da suke haira ai wakati lokacin sa au makani ko ko a nisanci wannan wuri lokacin da ake haila wala ta karabu hunna bil jima'i kar ku kusance su da jima'i hatta ya dahurna har sai sun yi wanka eh sai sun yi tsarki ai yadda ta silna dan qida'i sai bayan sun yi wanka bayan jinin ya yanke sun yi wanka sannan a kusance su kai za ta da harna idan sun kai tsarki ma'ana sun kai wanka fatuhunna to ku zo musu bil jima'i da jima'i in haisu amara kumullahu ta inda Allah ya umarce ku bi ta jannabi nan inda an ka ce ku nisance shi fil haidi cikin haida to ku zo nan wa huwa al-umru shine farji na gaba wala ta'du kar ku tsallake shi ila gairi zuwa ga sa, kuma kar ku yi liwadi da matar ku inna la yuhibbu tawabin Allah yana son masu tuba yana sakan ka musu yana girma masu masu tuba daga zunubi wa yuhibbul mutadahhirin kuma Allah yana son masu tsafta min al daga gabata. kun ga Allah ya kira wurin haida lokacin haida Allah ya kira shi kazanta amma su dan gungu sun kilme wannan aya sun ture wannan aya sun kawo su sun aje makwayinta in ce mace ta yi sallah ta yi azumi a take ta tana cikin haida Allah ya kiyaye mu daga waɗannan kazabai ta mu ci gaba نساؤكم وعرض لكم فاتوا وعرضكم وأن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم ما لكم gonakinku ne ai muhalli zar'ikumul walada, mahalli ne na shuka 'ya'ya matakka fatuwa harfakum ku zo ma ku ai mahallin ruwa wato mahallin shuka ƴaƴan nawa huwar kullu shine farjin gaba an nasiitun duk ta yadda kuke so kana iya takin matar ka duk da kake so nin iyalin ko da tsaye wa ko da zanne wal ija'in ko da kwance wa ikibanin ko ta gaba wa idibarin ko ta baya amma dai duka ya kasance a wuri daya nazala aya ta sauka da don ta raddi da kaulin yahudi ga cewa yahudawa ma man atamra atahu duk wanda ya take mata ta fi kubuliha ga gabar ta min ji haka duburiha a ta baya ja alwaladu ahwa to dan zai zo yana harara garki to ƙarya ne ba gaskiya ba ne eh mace mijin mutum na iya zo ma matarsa ko ta ina ko kwance ko da tsaye ko da gaba ko da baya amma dai ya zama wurin taki din inda Allah ya ce kuma za a yi ɗa kamar kowa in ka ga an haihi ɗan harara garke to haka Allah ya yi shi ba wannan ne dalili ba eh wa qaddimu li anfusikum sai dai ku gabatar da aiki na kwarai don amfanin kanku ayyul amali salih ka tazwiyatu inda jima'i kai bismillah kamin ka fara saduwa da iyali bismillah allahumma jannibni shaytan wa jannibi shaytan ma rabaqatani ko bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma rabaqatana wannan shine addu'ar jima'i in mutum zai kwanta da matarsa zai yi jima'i da matarsa ya fara yin wannan annabi ya ce wanda ya yi wannan kuma ya sadu da mata kai idan Allah ya ba shi ɗa to wannan ɗan Allah zai tsare shi daga sharrin wata kula ku ji tsoron Allah fi amrihi wa game da Allah bil ba'su da tashin kiyama fa yajazikum bi amalikum zai muku sakamako da ayyukan da kun ka aikata in kai aikin kwarai to shikenan ana maraba da kai in kuma ka yi mummuna aiki to ka shaide ka wa da mu'minina kai albishir ga mu'minai allazina taqaw wanda suka yi tsoro Allah kai musu albishir jannati da aljanna to na'am ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ilaha urdatan kada ku sanya Allah ya zama kaman target wato shine kamar abin da ake ce maka mu target kamar yadda za ka ɗaure wani abu ko ta harbi ne a ce wannan in ya samu sau kaza za a bashi kaza abu mai rai to kar ku mai da Allah ya zama kamar bangon harbi ai illatin mani a wata ya zama illa wadda take hanawa li imanikum da rantsirancen ai nasaban ku kawa shi lahadin rantsuwa da an ta tukusiruna tukusirul khalifa idan kuna yawaita komai aka ce wallahi komai aka ce billahi lazi Allah ta bar tabarruwa don ka yi aikin alheri wa tattaku ku kare kanku daga yin wannan eh an yi abu abu ne za a yi ka ce wallahi ba zan yi ba don a rabu da kai ana son ka yi aikin alheri sai ka ce wallahi ba ni ya yi magana ce to ana da gadaranci wai ka kare kanka don ka aikata aikin alheri to ka yi haka wa tukurahu al-yaminu ala zalika an karhanta mutum ya rantsuwa akan irin wannan wa yusannu fihi al-hirsu in ma ka rantse to an sunnanta ka karya wannan rantsuwa wa yukaffir kai ka fara duka lafiya ala fi'il bir amma sabanin in ka rantse sai ka yi to in ka ce sai ka yi to ka yi muddin dai alheri ne za ka yi eh in ka ce wallahi sai na yi abu kaza na alheri to ba a son ka fasa ka yi kokari ka rantsuwa ka ta zama ta gaskiya wa nawihi da makamancin sa fa hiya wannan da'atun biyayya ce ga Allah wa tuslihu bainan nas wato ku kare ku daga yin sulhu tsakanin mutane idan wani abu ya faru ai abin abinda an ma'ana la tamtani kar ku hana ku min fi'il ma zikira daga aikata abin da aka ambata min albirri na alheri wa nawihi da makamancin sa idza halartun alai idan kun rance a kansa bal a'a itu ku zo da aikin nan na alheri wa kafirin ku yi kafara ga rantsuwa la'anna sababan nuzuliha domin sababin saukar wannan aya al-imtina'u min dalika shine hanuwa daga yin aikin alheri din da rantsuwa wallahu sami'un Allah mai ji ne da aqwalikum da maganganun alimun masani ne a ahwalikum da halayen asalin wannan wato wani ne wanda yar uwata ta mijinta ya sake ta to daga baya sai suka daidaita za su koma sai ya rantse ba ta komawa an kai magana ce to ai na riga na rantse an ka ce a ka hidda fara ta koma gidan mijinta ta shi a alheri to mu ci gaba لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نعم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم Ku abu akwai aburin na hali. Lahadin, na ga wuƙe Allah baya kama ku da ya rantsuwa wadda kun ka a cikin rancenku. Kaho amma yanzu ko elayin da shine abinda harshen mutum ka riga zuwa ga eshi mun gai da tsar ba da miyar rantsuwa ba. Na wula kama, "A'a walla." "Dale walla." "Haka ne walla." "Fala Isma'il a "Babu la akan wannan wala kafara, babu kafara." a wajen imamu shafi'i wannan shine lagawar yami kamar irin al'ada bahaushe ina kwana a ce wallahi lahi alun to ya ce karanci to wannan ita ce lagawar yami ba ta da zunubi ba ta da kafara amma a wurin imamu shafi'i a wurin imamu malik wannan irin rantsuwa in ya zan kace lahi, lume wallahi aka samu wani gidan ya kwana ba lahi ka fara ka kama <laughs> eh <laughs> eh to menene lagawul yamini a wurin imam malik abinda an lagawul yamini wurin imam malik kamar wani matsin kayi ne wurin da ake hangen wani abu kamar a ce misali daga nan bakin sinima zuwa can gada ɗayan ma to an saba masu wanki sukan yi wanki nan su shanya kaya ko ko an saba ana ɗaure wani bakin sa ko wani bakin doki nan bakin rafi to kuna zaune nan shi kenan sai wani ya leƙa ya ce a'a ah, yau ma an hito da dokin can sai wani ce wallahi ba doki ba ne ya ce a ba doki ba ne kace wallahi doki ne a ka da tunaninka lalle ka tabbata dokin nan ne to ko da aka zo sai aka tarar da bakinsa ba doki ba to wannan aure imam maliki shine lagol yamin tun da dai sanda ka rantse kinan kana ganin doki ne to dan an je an tarar da bakin sa wala izma alayka wala kafara na'am babu rantsuwa babu babu kafara babu zulumi amma a wajen imamu shafi'i wannan da ya rantse yace doki ne an ka je an ka tarar da bakin sa zai kafara kun ga na imamu shafi'i yayi sauki ya yi ba mu dama ina kwana wallahi lahiya haya wani na gan kai kana bushasha ce wallahi na ji daɗi ne <laughs> da zai ba mu sha ya yi sauki eh to shi ne eh shi ya sauki gare mu don haka muke an gane ko eh walakin yu'akibukum sai dai Allah yana kama ku bima kasaba qulubukum da abinda zukatan ku ta yi niyya shine ta aikata ai kasa da ta yi niyya samin al-aymani na rantsuwa idan hanitu in kun yi kai wallahu gafurun Allah mai gafara ne lima daga abinda ya kasance min al-lagawi na yasassan rantsuwa halim mai hankuri ne da tasirin ukubati da jinkirtar da azaba an musta hikiya daga wanda ya cancanci a mai azaba ta mu ci gaba lillazina na min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim to bayan mun gama bayanin wannan hukunci sai kuma ga wani bayani na rantsuwa shi ma rantsuwa ce amma haɗe da wani hukunci na daban shi ne hukuncin ila'i wato larabawa suna da wata al'ada wadda suke da ita mara kyau game da al'amarin zama da matan aure idan matan mutum ta ɓata mai rai sai ya ce ya rantsi da allah bai ƙara takinta sai baɗi ko ya ce sai bayan baɗi sai bayan shekara uku ko shekara goma to haka za ta zauna har shekarun nan goma su kare sannan inda dama in yana nan bai mutu ba ko ita bata mutu ba a ci gaba da aure to zamanin jahiliya ne idan mutum ya yi kasassaba babu mai gyara tunda babu qur'ani to sai ya zama qur'ani ya zo ya tarar da wannan al'ada ana yi to sai aka samu mata mahita shine idan mutum ya yi rantsuwa irin wannan idan wata hudu ne kawai to babu wani hukuncin da za a sai a bari in wata hudu ya kare sai a ci gaba da zama idan kuma ya kai wata biyar ko wata shida ko shekara guda to sai a yanka mai wata hudu a ce da nan zuwa wata hudu kai kafara ga rantsuwar da kai idan wata hudu sun ka kare bai kafara ba sai a kirawo shi a ce to mun baka yau zuwa gobe ka koma ma mata ka kai kafara in ka yi ba ka koma ke gobe in ya dawo daga gobe ku dawo in bai take ki ba to a raba muku aure saboda haka in gari ya waye baka canja hali ba to shikenan sai a raba aure in mata tana so sai a raba shi ne hukuncin da musulunci ya zo bai soke abin ba amma sai ya bashi kaidi an kai mai iyaka to ne Allah ya ce lil ladina yuluna min nisa'in wa'annan da sun kai ila'i da matayensu sun karance ba za su sake kusanta su ba wato suna da ajali na arba'ata ashirin wato wata hudu idan mutum ya rantse ya ce ba zai sake takin matarsa ba to zai zauna har zuwa tsawon wata hudu idan wata hudu ta cika bai dawo ba to shi kenan sai a raba auren tsakanin shi da ita ai halifu na Allah ya jami uhunna sun rantse ba za su take su ba suna da tarar musu intizaru jiran arba'ata ashirin wata hudu fa in fa'u idan sun dawo ai raja'u fiha suka dawo cikin wata hudu au ba da ko ko bayan wata hukun ta kare sun ka dawo ana da yamini daga rantsuwar su ilal zuwa ga takin matar to abin da sun ka aikata can na kuskure na kyale matar da walishin da har wata hudu ba su take ta ba fa inna allaha ghafurun Allah mai gafara ne lahun gare su ma a tawfu abin da sun ka aikata min daral mar'ati na cutar da wannan mata da halin da rantsuwa rahimun mai jin kai ne da su kun ga Allah ya kawo solution ga wannan baka al'ada Eh, ba soke ba amma sai aka bata mataki an ka ce to da nan zuwa wata hudu in wata hudu ne kawai shi kenan in ko ka ƙara wata guda akan wata hudu sai a baka wata hudu in ka gyara shi kenan in baka gyara ba a raba in ma tattana su bai azamin talaka wa in azamu baraka fa inna allaha sami'un alim sami'un alim bayan idan kuma sun yi niyyar saki alaihi kan sa ai bi allam yatiu ya zan ba su dawo ba lokacin da an ka ce ya dawo sai ya dawo ba to fa su afkar da saki fa inna allaha sami'un allah mai ji ne liqaulihim da magana su alimun masani bi azumin da niyyarsu alma'ana al ma'ana laysa lahum ba'da tarabbusi wato ba su da komi bayan jinkirin ma zikir abin da an ka ambata illal fai'a aw tala ko dai su dawo ko kuma saki wal mudallaqat wal mudallaqat wa yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an yaqdumna ma khalaqa Allahu bi arhamihinna in يؤمنن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم bayan mun gama bayanin ila'i sai kuma bayani na idda lokacin da mutum ya saki matarsa kanin ta yi aure wal muɗallaqatu matan da an kasaka ya tarabbasna to za su yi jira za su yi saurare da an hinna da su anin nikahi daga barin yin aure su zauna babu aure salasata ƙuru'in har zuwa tsawon tsarki uku kamji wadda za ta wuce ya ta shuɗe min ne talaki daga lokacin da an ka saki matar jam'u shi shine taron tsarki bi fata qafi a ce ƙar'in da huwa shi shine tsarki inda malikin awil haid ko ko shine haida inda imamu shafi'i fil qawlihi a sani wa hada wannan zulma da da hinna ga matan da aka riga an ka tare da su an kai ta gidan miji amma gairuhunna amma wadda bata rige ta je gidan mijinta ba fala iddata alaihinna waɗannan ba su da idda da kaulihi don Allah ya ce wa malakum alaihinna mai iddati babu wata idda gare ku a su wa fi gairil aisati sannan kuma banda wadda ta yanke kamla da barin haida ita kuma ba karki uku za ta yi ba don ba ta haida wa girata haka banda karamar yarinya wadda bata fara haida ba da wannan ya isa da wannan karama fa iddatuhunna salasatu ashhurin so idda su wata uku wal hawamil sannan banda masu ciki su ne yan dako waɗanda a ɗauke da ciki fa iddatuhunna an yada an hamlahunna su ko idda su sai sun haihu kama bi suratul tsala kama yake can cikin suratul tsala wal ima sannan banda ku yangi kamar baiwa fa iddatuhunna ƙur'ani, ita ko iddata tsarki biyu bi sunnati wannan ya zo cikin hadisi don babu rabin tsarki shi yasa an ka bata biyu abinda a ka'idar ta tsarki ɗaya da rabi rabin na ɗaya to amma babu rabi don haka sai aka cika mata suka zama tsarki biyu wato wannan maganar haila da kuma maganar tsarki akwai khilafa tsakanin malamai wanda ya ɗauka tsarki uku idan an saki mace bayan an take ta misali mutum ne ya kwana da mata ta gari ya waye sai ce ya sake ta to ya an ce tsarki shi ake nufi to ba ta halatta sai ta yi haira hudu ita wannan ba ya halatta ta ɗaura aure sai ta yi haira hudu daga lokacin da ya sake ta har ta fara haira ba a lissahi da wannan sai ta yi haira ta yi wanka to sannan ta shiga tsarki na ɗaya in ta sake haira ta yi wanka ta shiga tsarki na biyu in ta yi haira ta yi wanka ta shiga tsarki na uku in ta yi haida ta ruwa ta yi wanka ta gama idda amma wanda ya ɗauka jini shi ne ake nuhi nan shi a ƙur'u idan mutum ya sake ta take matarsa sai ya sake ta bayan ya sake ta a ran nan sai ta fara haida a wannan ranar to in ta yi wanka ta samu tsarki ɗaya in ta sake wani jini ta samu biyu in ta sake wani jini ta samu uku ta gama idda tsarki biyu jini uku ta gama idda Zau ɗaka da aka a irin yadda kwaban mu take nan ƙasar hausa malamai suna iya aiki da ɗayan fatawoyin nan guda biyu don gyara amarin da ya barkace idan kana malami sai an kato an ka ce maka gamace an sake ka kayi haira biyu ta yi aiki eh, biyu amma an ɗaura mata aure sai ka tambaya jinin ta nawa in ta ce ta yi uku sai ka ce shi kenan tun da shi ƙur'u ɗin nan yana ɗaukan ma'ana tsarki yana ɗaukar ma'ana haira to zai ka ba shi ma'ana haira don ka yi aiki da fatawar shehu abdullahi dan godiyo a cikin diya'ul siyasa yana cewa abu uku muddin an ka samu dalili ko niranninsa ba a ɓata su da sallah da amre da abinci da yanka sallah amre da yanka in eh, da aka yi sallah in dai akwai yan hujja to sai a ce sallah tana nan ba ta ɓaci ba haka aure in an ka daura shi in dai ba abin ya yi mutu mutu ya lalace ba to sai a ce akwai amra to haka in aka zo wajen yanka an ka yanke dabba to ana ganin yankan nan yayi ko bai yi ba a ce yayi ba a gyara dukiya kun gane ko saboda haka irin wannan wajen malamai masu bada da fatawa wato tsarki yana gina ƙurƙu yana ɗaukar jini yana ɗaukar haila yana ɗaukar tsarki abinda ake ce ma ƙur'u in kace tsarki shine tsakanin jini da jini daga lokacin da an kai wanka zuwa zuwan wani jini wannan hirin da ake babu komi shi ake ce makurku a masar imam maliki amma imam shafi yana da masara biyu akwai wannan akwai kuma shi kansa jinin ana ce mai kurku an gane ko da duka larabci duka kurku na ɗaukar jini yana ɗaukar tsarki to saboda haka in aka zo aka ce maka an ɗaura aure da tsarki biyu amma jini uku to kana iya tabbatar da wannan kamar alkali na kotu ko ko malami mai fatawa sai ka ce aure yayi karka ce a'a sai an gyara ko kuwa ce ta haramta garai maimakon haka zai ka ce aure yayi tunda dai an samu jini uku to aure yayi karka bata auren mutane hmm. ko gane ko to shine Allah madaukin sarki yace a nan wal mudallaqatu su matan da anka saki ya tarabbas na za su yi saurare wato za su jira bi an fusu yana da kanun ta ko in tsarki uku wanda za su shuɗe daga lokacin da anka sake ta to bayan haka wala ya hillu lamunna to su mata baya halatta gare su an yaktunna su koye ma halaka Allahu abinda Allah ya halatta bi al'adahin da cikin su wato bai halatta kamar ita mace an sake ta tana son miji ya maishe ta daki sai ta yi haira sai ta koye ta ki faɗi ku gane ai sai ta ki faɗi sai da ta sake haira ta zai sai ta haira ta daya tana son wato idda ta yi nisa har ya samu ya maishe ta in ta haira ta uku zai ta haira ta biyu to ta gama idda idan mijin ya mai sai da ta komo mazinaciya don ba ta komawa gidan mijinta sai an ɗaura aure to kuma ta nuna idda ba ta ƙare ba saboda haka za ta komo gidan mijinta ta ƙare idda amma da sunan ba ta ƙare idda ba ta zama karuwa da shi da aka ce kar ta koyi in ta yi haira ta ce na yi domin in dai ba take uku ba ne to ko da ta gama idda kana iya a sake amre aure sabo ta koma gidan mijinta to koyi don yi zaki ko kuma a'a tana da ciki ba ta son mijin saboda haka sai ta ce ta yi haida ta yi ɗaya ta yi biyu ta yi uku alhali ciki gare ta haida ko guda ba ba don ta kunshe wannan ciki ta kai gidan wani saboda ba ta son wanda miji na baya to Allah ya ce kakkai haka idan tana da ciki take ciki gare ni don haka wato kada ta koye abin da ke Allah ya halitta cikin cikin ta minal waladi awil haidi na da ko kuma na haida in tana da ciki ta ce ciki garan in ta yi haida ta ce na yi haida in kunna yumina billahi wal yawmil akhir in dai sun zan sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira to kasu koyi wa ulatu wannan sannan kuma mazajen su a haƙu da raddihinna su suka yi cancanta su mayar da matayensu ai bi muraja'atihinna da mayar da su walau a baina koda sun ki wato in mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu to ko da daddare ko da rana ya ce na mai da wanci to ta koma ko uwarta na so ko ubanta na so ko ba su so ko tana so ko ba ta so amma a doka Allah ba doka ƙasar Hausa ba an gane ko da zaran ta ce na mai da wance to ta koma ko da daddare ko da rana in kawai ya kashe da mutane ka mai da matarka to ta komo mutum da saki ɗaya ne ko saki biyu banda sake uku da sake uku babu kuma a ta tanci hazar dangaira ah. sai ta aure wani miji ah. ai fi ayi zamani cikin kowane zamani ta so fi zamani ta rabu lokacin da take sauraron nasar da dukkan mai da ita ta yi komen ka yayi in aradu isla'a in suna nuhin su yi sulhu su yi gyara bainahuma tsakaninsu la idrarul mar'atu ba dai dan niyyar cutar da mace ba wa huwa tahridun ala qalbi wannan kamar kwadaitarwa ne an kwadaitar da miji akan yayin niyyar mai sheta la shar ba shar'i ne li zawaji raj'ati ga wato halaccin kome ba wa hadha fi talaqir raj'i amma wannan kome ga saki wanda yake na kome wa da an ka ce shehi cancanta la tabdira fihi ai babu wani fifiko cikin sa domin banda shi wa cancanta mai da ita nan ba abar ba abar tauhidi ba ba wai wani na da haƙƙi mai sheta ba amma wani shi ya haƙƙi a'a ba wanda adda haƙƙi sai shi iz domin la haƙa ligairihim don babu haƙƙi ga wani mazan su bi nikahin daga auren su da idan cikin idda wala hunna su kuma maza wato suna su mata suna da haƙƙi alal azwaji akan mazajen su lillal dalilahu kwatancin haƙƙin da mazan yake da shi suke da shi alaihin akan su mata kamar yadda kai kake da haƙƙi akan matarka ita ma matarka tana da haƙƙi akan ka fa da kullu zai haƙƙin haƙƙahu ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa bil ma'arufu gwargwadon hali shar'an da shari'a na husnul ishrati na kyawun zama da ita wa tarkin dirari da barin cutar da ita da zalika da makamancin wannan walin rijali alaihin daraja sannan maza suna da wata babbar daraja akan mata ai fadilatun tana da wani ko bil haqqi ga haqqi min wujubi da'ati na dan wajibi ne mace ta wa mijinta da'a amma ba wajibi ne namiji wa mata da'a ba lima saqu don abin da sun ka kawo min al-mahari na sadaqi wal baki da cewa wallahu aziz Allah mabuwayi ne bi mulki cikin mulkinsa hakimin gwani fi ma dabbarahu ga abin da ya shirya shi da kalki ga talikansa in ka nuna ka hima ta ka karhi to Allah na sama da kai kuma ya yi ka da wannan ne aka ce ko da namiji ya zalunci matarsa haramun ne ta saba mashi eh ta bari Allah na nan eh kata ce ita ta rama da kanta in ta ce ta rama da kanta to ta lalace saboda haka ta bari Allah ya rama mata domin ramuwar Allah ya hinata ta mu ci gaba الطلاق مرتان نعم فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان نعم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتاكم شيئا إلا أن ألا أن لا يخاف إلا أن يخاف إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن جئتموه ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدات به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله الحق فأولئك هم saki wanda ake yin kome gare shi bayan an yi shi ay ta daliqul ladhi yuraja'u ba'dahu saki wanda ake yin kome bayan an yi shi marrata ne saki sau biyu ne wato saki na marratan farko da marra biyu duk bayan su ana iya mai da mace ɗakin mijinta hmm. fahim sakun ko dai ka riƙe ta bi ma'arufin da alheri ai a alaikum ya waje ba magare ku ba da bayan sakin nan na ɗaya ko na biyu da an tura ji uhunna kuma yadda su ɗakin su bi ma'arufin da alheri min gari idrarin ba tare da cutarwa ba au sarihu ko ku sallame su isali inna ku sallame su bi isalin da kyautatawa wala yahillu lakum ba halatta gare ku ayyuhal azwaju ya ku waɗannan maza an ta ku zu shay'an ku karɓe wani abu min ma ataytumuhunna na abin da kun ka ba su min al na sadaki idza dallaqatumuna in zaku ku sake su bai alaka ka karbe mace kaya ko ka karbe mata sadaki in za ka sake ta illa an ya kafa sai dai in suna tsoro da shi mijin da matar Allah ya kima hududan Allah ba za su iya tsayar da dokokin Allah ga zama auratewa tsakanin su ba ai lafiya ya <coughs> ba za su zo ma hadda hudan ma da abinda Allah ya iyakance musu game da hukuki na hakoki <coughs> in ya zama haka to wannan ba in kuntum in kuna tsoron Allah ya kima hududallah ba za su tsayar da haddodin Allah ba fala junaha alaihi ma babu laihi akan su bi mabtadabbi abinda ta yi fansakanta da shi ita ba min almali da dukiya ya dan shi mijin ya sake ta ai la haraja babu laihi ala zawji akan miji fi akazihi in ya karba wala zawji haka nan ita ma mata ba ta da laihi fi bazli in ta ba da hulki ta sallami mijinta turkal aka nan hukunce hukunce almazkura waɗanda aka ambata na zaman mata da mijinta su ne dokokin Allah fala ta ta duwa kar ku tsallake waɗannan dokoki wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya tsallake dokokin Allah zuwa ga abinda da ason zuciya ko al'ada fa ulaika humu zalimun su ne azzalumai waɗanda sun ka zalunci kanunsu wajen hulɗa da matansu ko kuma wajen hulɗa da mijinta

ɗan ɗallaka idan ya sake sakinta bayan wancan marra biyu fala ta hillu lahu min ba'd to ba ta halatta gare shi min ba'adu bayan haka ya bada kalkatar salisa bayan saki na uku hatta tankiha zaujan gairahu sai ta je ta aure wani miji wani sa wanda ba shi ba waya da hashi take ta wada abu ba taki na halakka ma bil hadith kamar da cikin hadisi rawahu shaykhani wanda buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to fa in idan shi a zaujin sani shi wancan mijin da ta aura ya sako ta ala junaha babu lahi alaihi ma akan shi mijin farko da ita matar ai zauja wa zaujul awwal matar da mijin farko babu lahi tsakanin su an ya taraja'a su koma ma juna idan kai zuwa ga ci gaba da aure ba adan kira da iddati bayan iddata ta kare ta miji na biyu in zanna an yi kima hududallah in suna zaton su tsayar da dokokin Allah wa tilkal mazkura wayannan hukunce hukunce da aka ambato hududullahi dokokin Allah kenan ya bayyana hali kauni ya alamuna Allah yana bayyanar da su ga mutane waɗanda sun ka sani ai ya tadabbaru waɗanda suke lura da anna ha hukumin lafiya ita hukuncin Allah ne wa idza dallaqatum an-nisa wa bi bi ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ولكم نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا لقيتم النساء إذا هو كسفي ماتا فبلغنا فبلغنا أجلهن سوى كان أرشان أجلين إدى سوء أي قارنا إن كدا إدتهن سنك كسنشك آل إدى سوء ka sake ta ta zauna ta yi aiki na ɗaya ta yi na biyu to ta shigo cikin na uku ta yi kusa ƙarewa to ka tsaya ka yi tunani tsakaninka da ita da zuciyarka fa amsu kuhunna ko dai ku rike su bi an turaji kuhunna kuma yadda su bi ma'arufin su ci gaba da aure aure na alheri min gairi dirarin ba tare da cutarwa ba au sarrihuhunna ko kuma ka sallame ta bi ma'arufin da alheri ai utrukuhunna ku basu hatta tan qadiya hunna, har idda suka kare sannan ka sallame ta wala kuhunna diraran kar ku rike su don cutarwa lita aka don ku zalunci alaihin na akan su bil ilja'i da matsar da su ilal ibtida'i zuwa ga su fansa su ba da kulli wata dari ko ko kurin kasakin su kuna maishe su wata dawilul habs da tsawai ka rike su sai ta kusa tsari idda kace na mayar dan dai ka wani sheta to kar ai haka wa mai ba zalika wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu lalle wannan ya zalunci kansa da ta'arida ila azabillahi dan ya jitta ransa zuwa ga azabar Allah wala da ta tubu ayati la huzua kuma kada ku riki ayoyin Allah da izgi mahzu'an da ku ne musu izgili bi mukhalafati da saba mata walkuru ni'matullahi alaikum ku tuna ni'imar Allah wanda yayi gare ku bin islami da musulunci wa ma anzala alaikum min alkitabi kuma ku tuna abinda Allah ya saukan muku na littafi na alqur'ani wal hikmati da abinda ya saukan muku na hikima shine ma bihi abinda a cikin alqur'ani ne da aka na hukunci ya yi Allah mai muku wa'azi da waɗannan abubuwa da ya saukan muku na ni'imomi ah. da an taskuru habil amali bi ku gode ma ni'imomin Allah da yin aiki da Qur'ani wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku fasani anna allaha bi kulli shay'in alim allah masani ne da dukkan komi la yakhfa alaihi shay'un ba abin da ka koyuwa ga allah komi kai ni girma ne komi kankanta sa allah ya sani in ka cuci matarka allah ya sani in ba ta da ƙarfi allah yana da kuma za ku zo ku gamu da allah ga ka ga ta ka zalunce ta baka da maita allah shi danne kai ɗebe mata haƙƙinta a sallame ta ta kai zuwa aljanna in dan wuta kace a tura ka jahannama allah ya kiyaye وإذا بلغتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينفين أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أبكي لكم وأبعد nisaa idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna sun kai kusa kare ajalin idda su fala ta'duhunna to ku wato waliyai ubannin diya to kar ku matsa mata khidabu lil awliya wannan kira ne zuwa ga su waliyan ita yarinya ai tamna'una hunna kar ku hana ta ni an yanki na azwajahunna daga ta koma gidan mijinta kakka ce baka yarda ba al na lawanna wanda sun kasace su da anna sababa nuzuliha domin sababin saukar wannan aya anna ukuta ma'aqil ya yasari yar uwar ma'aqil dan yasari dallaka ha ha mijinta ya sake ta fa da an a yayi niyya ya mayar da ita fa mana ha ma'aqil ya yasari sai ma'aqil ibn yasari yace ba ta komawa rawul hakim hakim shi ya ruwaito shi to kar ku hana su idza taradau idan sun yi yarjejeniya bainahu tsakaninsu bil ma'ruf da alheri da su mazan da matan ذلك النهي وانا هني عن العبد daga barin matsa mata yu azbihi man kana minkum yu'minu billah da shi ake yin wa'azi da dukkan wanda ya zan yayi imani da Allah daga cikin ku wal yawmil akhir ya imani da ranar lahira la'annahu al-muntafi'u bi shine mai umarni da wa'azi zalikum wannan hukunci barin matsawa azka shine mai tsarki shine alheri lakum gare ku wa hada har shine mai tsarki lakum ku lahum da kuma su lima yi ku sha ala ne don abin da ake jin tsoro tsakanin mata da miji minar ribatu na shakka da sababin alaƙatu bai kuma don alaƙa da tsakanin don in ka hana ta ƙi bari ta koma gidan mijinta sai ya rinka kiran ta bayan gari yana kwana da ita to ko ka bari ta koma ko ka ɗaura mata aure tana cikin idda kaga duk azamta ce babu tsafta to tun da matar shi ce ka ban mai kaya na ya ɗauka kayan da ba ka ci ka ba mai ci ya ta ya ci wallahu ya alam Allah shi ya san ma bihil maslahatu abinda mallaha take ciki wa antum la ta'lamuna ku ba ku san zalika wannan ba don haka fattabi'u amrahu ku bi umarnin Allah shi a alheri da sai mu kwana nan ko na to ke sake ta sake ɗaya ɗaya tana yi a koma a sake yi a koma sun ka cika uku duk ɗaya suke kowanne haramun ne ta koma gidan mijinta a tatance a zaujen gaira na sallallahu alaihi wasallam اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا بعد الاخره اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا شيء غيره و... الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته أتي قبل دا تفسير القرآن ميجرما أتكن تفسير جلالين أولا وتانا رمضان مي الفرما wannan masallaci na garin fatuskum a yobe state wanda mun kare rabin na harko na suratul bakara wanda yake bayani akan aƙida da kuma bayani akan halaye na munafukai da yahudu da sharrorinsu to sai kashi na biyu wanda shi kuma yake bayanin dokoki na mu'amala tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da Allah Ah, muna cikin bayani game da sha'anin auratewa wanda yana ɗaya daga cikin mu'amaloli a yau karatunmu zai fara a kan hulɗa tsakanin mata da miji wajen abin da ya shahi abin da aure bayan na albarka shine yaya saboda haka karatunmu zai soma da shi ta yadda za a shayar da yaro da kuma maganar reno da kuma wane ne mai ɗaukar nauyi na wannan yaro da uwa ta yi ƙur'ani zai mana bayani na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه وعلى لا تخلق نفس إلا وعاها لا تضار واجدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن وإن أردتم أن تنقلبوا وأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طيب akwai abin nan fala junaha alaihi ma Allah ya ce wal ta uwaye mata in alaihim yasa sai a gyara alaihim wal ta wato iyaye mata su ne mahaifai waɗanda suka yi yara da hunna wato za su shayar da wato ‘ya'yayensu nono daga lokacin da aka yi yaro wato zuwa a yayin shi wato zai zama shekara biyu kammalallu wannan khabarun da na al'amu. kamar labari ne amma ma'anarsu ba da umarni ai liyar da aula da wannan suna iya su ci gaba da shayar da 'ya'yayensu nono haulai ni ne. har tsawon shekaru biyu waɗanda suke kammalallu sifatun mu'akkada wannan sifa ce wadda take mu'akkida mai ƙarfafawa. zalika wannan shayarwa ba ta zan dole ba ba tilas ba ne liman da an yi tumar ga wanda ya niyyar cika shayarwa wato kammalalla wannan ya nuna wala ta alaihi babu ƙari akan shekara biyu wato shekara biyu ita ce matuka. ba dole ne a kai shekara biyu din ba amma in an kai shekara biyu to babu ƙari a wannan hali da uwa take shayar da ɗanta nono wa alal mauludi lahu rizquhunna ciyar da su so iyayen nan da ke ba 'ya'yan nono wajibi ciyar da su yana wajibi akan wanda an kai maɗa shine uban yaro shi zai ba uwan nan abinci wacce su wata hunna da suturar da za ta yi amfani da ita wajen ɗaurawa da goyo da sauransu ai alal arza idza kunna mudallaqat wannan in sun za an sake su kamar mace in mutu ya sake ta tana da goyo to ita hanyar haƙƙe ta shayar da yaron ta nono to lokacin da take shayar da nonon nan tun da an sake ta ko da sake uku ne to kai miji kai za ka ɗauki nauyin ciyar da ita da shayar da ita da suturar da za ka ɗaura har ta gama shayar da ɗan nono bil ma'rufi gwargwadon hali ai da kadari ɗakaci gwargwadon halin shi uba gwargwadon iko ne la tukallafu nafsun illa wusa ba za a dora rai ba sai gwargwadon abin da take iyawa shi uban ba a dora mai abin da ya karhinsa haka nan ita ma uwar ba a dora mata abin da ya karhinta don haka an ka ce la tudarra walidatun bi waladiha ba za a cutar da uwa ba saboda ɗanta ai da sababi da an tukra a cilasta ta ala irda'i akan shayar da shi nono idan tana in take ba ta shayarwa wala yudar mauludun Lahudi bi waladi shi ma uban da ba za a cutar da shi don ɗan shi ba da sababi da an yi kallafa kama a dora mai roka dagaci sama da abin da yake iyawa wa idamatul waladi ila min minhuma bil mawdi'in da istidad da an ka jingina dan an ka jingina shi ga uwa an ka jingina shi ga uba don kowannen su ya ji nashi ne ya tausaya masa shi yasa aka ce ɗanta kai kuma an ka ce ɗanka hmm. la tudarra tun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladi ko wani dan nashi ne to da aka ce danta an ka ce dan shi dan ne saboda kowane ya ji cewa ɗansa ne don ya tausaya masa shine ya dace don tausayawa wa alal warisi to sannan ya wajaba akan magadi ai warisul abi shine magadin uban waye magadin uban wa huwa sabiyu shi yaron kenan ai ala walihi bi ma ya wajaba ga walin wannan yaro ya ɗiba cikin dukiyar yaro ya biya uwa ta yi musu zalika kwatance abin da uban nan zai bayar wa ita ita uwa na shayarwa da ciyarwa wato idan shi yaro ya uban shi ya mutu tun yana karami tun bai sayayewa ba to za a yanko cikin dukiyar wannan dan abin da ya gada ga ubansa a biya uwarsa jinda ta shayar da shi nono ba a ce ai tun da ɗanta ne uba ya mutu shi kenan ya zama ra'ayi eh, ta shayar da shi kyauta a inda akwai dukiya to a ɗiba cikin dukiya ta a yi jinga ga uwa ta ta shi nono tun da aure ya mutu idan aure na nan ta ci tuwon uba ne ta shi nono kuma tuwayin da uban ki saye mata na aure na zama aure ta goya shi da su ta ci gaba da riƙe ɗanta. saboda haka nan cikin wannan aya akwai hukunci guda uku hukunci na farko idan mace tana aure to shayar da ɗanta nono wajibi ne ba sai an bata kuɗi ba ba sai wani abu ba ciwar wadda ake mata tana mata aure ta isa suturar da ake mata tana mata aure ta isa babu magana zanen goyo muddin aure na hukunci na ɗaya kenan hukunci na biyu idan mutum ya saki mata ce tana da goyo ba ta yaye ba to da ciyar da ita da shayar da ita ya waje ba akan shi mijinta ita kuma ya zama dole gare ta ta shayar da ɗan na nono har ya isa yi amma dasa jinga wato shi uban shi zai biya jinga jingar da za ta ishe ta cin abinci ta ishe ta samun zanen da za ta ɗaura wannan shi a hukunci na biyu hukunci na uku idan shi uban ya mutu amma ya bar dukiya ɗannan ya gaji dukiya a wajen ubansa to sai a sa ma uwa ta albashi cikin dukiyarsa wanda ya gada ga ubanai ta ci gaba da shayar da shi nono har ya isa yayi wannan shi a hukuncin da ke cikin wannan aya hukunci uku idan akwai amre ba magana jinga tsakanin uwa da ɗanta ta shayar da uban eh, ɗanta nono saboda aure na nan tana cin abinci na aure tana ɗaura gannuwa aure idan aure ya mutu to uba ya yi jinga da uwar yaro ta sha da ɗanta nono idan yaro da aure da yaro wato da uban yaro duk sun mutu babu aure ko kuma akwai aure amma uban yaro ya mutu to dukiyar da ya gada ga uba ne cikin da za a wa uwa albashi ta share da nono wannan kenan to sannan akwai hukunci na hudu shine lokacin da yaro yake shan nono a hannun uwarsa uwarsa ita adda haƙƙin ta rike shi ta bashi nono ta yi mai wanka ta goya shi to shi ko uba yana da haƙƙin kula da wannan yaro in bai da lafiya za a kai shi asibiti uba ne shi zai kai shi asibiti shi zai biya magani shi zai biya likita shi zai biya kuɗin gado da duk abin da ake yi da wannan hali idan har mutum yana nan garin fituskun yana aikin gwamnati ko ko ya zo nan abin da ya yi aure a nan fatuskun to sai ya haihu bayan ya haihu sai tashi ya kama shi zuwa ya koma kano ko kaduna ko mai dubu. to yake wannan uwa da ke jinga da ake jinga da ita tunda an sake ta da zaran mai mai yaro ya tashi to haƙƙin ta na reno ya faɗi sai ta ɗauki yaro ta miƙa ma uba ne ya tayi da abinci don baya bai dace ba kana kano ɗan kananan fatasko domin ciwo bai kama shi a kashi a jiya kwankwasa ma kofa da daddare a ce yaro bai da lafiya saboda haka sai dai akwai wani abu ita tana iya tattara kayanta lokacin da kake za ka tai da ɗanka ta ce to ɗaki ya tashi mira gaya ka jira sai ta bi ka a koma kano da zama ta je can ta yi zama har lokacin da ɗan ya isa su rabu sa'an nan ta dawo ta bar yaro can shine mai tufa yake ta wa haisu bil mahzuni safara wali da qalbi lifi dani wata naquli fa zaka muskidun li haqqil hadana illa idza sara hulaka fakina duk lokacin da shi waliyin yaro yayi tahiya kuma in ya tashi tahiya zai yi ga shi mahaduni wanda ake reno da ya tashi da barin gari da komawa can to wannan tashi ya da haƙƙin mai kula da yaro wato mai reno uwar goyo sai dai in za ta tattara kayan ta koma can ta zauna inda shi uban yaro yake zaune saboda ni ita uwa ta ta cika ciki da nono ta wanke baya ta shafa mai to kai ko kana nan kana kula da lahiyar yaro da hankalin yaro ka tashi ka koma kano da zama sabon matakka nan layin taruwai ko layin 'yan iska yaro ya tashi ba mai tsawatawa yana ciki daga sai uwa ta yi inda duk ya taho ya ce an buge ni kowa gida sai ta yi tsamara ta yi to da ke wani ɗan kaza kaza uwa ne ya yi